Aisha Humaira mazinaciya ce ne rantsuwa. Babbar magana yanzu yanzu ana zargin Aisha Humaira da cewa mazinaciya ce inda a yanzu haka wani malami ya fito ya magana a kai kuma ya rantsuwa a kan lamarin inda a yanzu haka lamarin ya ci tura a kan lamarin domin a yanzu haka malamin a yanzu haka wasu da yawa suna zaginsa a kan cewa bai kamata ya faɗa ka ba domin bai kama Aisha Humaira ido da ido tana zina ba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 yanzu wani malami a shafin tiktok ya fito ya rantse da allah cewa aisha humaira mazinaciya ce kamar yadda yanzu haka wasu daga cikin magoya bayan aisha humaira sun fito sun bayyana cewa ya kawo hujjoji kwarara guda uku wanda za su bayyana cewa maganar da ya faɗa gaskiya ne na cewa aisha humaira mazinaciya ce sai dai kuma ya fito ya magana a kan cewa shi bai kama ta ido da ido ba amma ya tabbata hakan ne kamar yadda a yanzu haka wasu da yawa suna zagin sa a kan bidiyon da ya fito ya kamar yadda a yanzu haka ga wani bidiyo ka saurara ka ji abin da ya fito ya faɗa a kan bidiyon da ya na cewa aisha humaira majina ce ce domin wani malami shi ma ya mai magana a kan cewa bai kamata ya faɗa haka ba ga bidiyon ka kalla Na saurari bayanin ka Abu Salma akan matsalan da na ce Aisha Humaira mazinaciya ce ne rantsuwa. Wanda an samu abubuwa musu suna cewa ka ganta ido da ido ne sai ka kawo shaida uku a addinin musulunci to kaga su wannan jahilai ne ba ma su san shaida hudu ba Allah ya ce. To saboda mustawaka a karatu da kuma ina ma kalubale in ka kawo magana ta ilimi kai ma kana mun wannan shine dama ka'ida ta ilimi. Eh. sannan magana da ya faɗa yana da dama da yin magana ta wasu tabbas haka ne wallahi to amma fitowo shi a magana anan shine mafi alkhairi shine adalci kuma na ji daɗi ni wallahi to amma bari in dan shafi kanka kai ma mala abu salma da farko dai eh, suratul nur mu duba asbabun nuzul akan qadiyyar na Aisha ce ko da kai ma ka riga ka sani to muka fara tun daga aya ta biyu Allah ya fara magana akan hukuncin shi zina azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin wannan kenan kaɗan daga cikin bidiyon da wannan mutumin ya fito ya magana a kan cewa aisha humairar mazinaciya ce sai dai wasu da yawa a shafin tiktok din sun fito sun bayyana su a kan bidiyon da ya bayyana domin kuwa wasu da yawa sun goyi bayansa a kan cewa hakkun ne maganar da yi gaskiya ne domin mafi akasarin matan wuta ta gaske wasu kuma sun bayyana cewa a'a bai kamata a yi musu jam'u ba domin duk inda aka ce akwai ɓatacce to dole akwai nagari a gun haka zalika duk inda aka ce akwai nagari dole akwai ɓatacce a gun hakan ne sa a saka wasu da suke magana akan cewa bai kamata a ce malamin ne fito ya rantse da allah cewa aisha humaira tana zina ba domin kuwa bai kama ta ido da ido tana yi ba hakan ne sa a yanzu haka wasu da yawa suke fitowa suke bayyana ra'ayinsu kan bidiyon da suka kalla na wannan malamin da ya fito yake magana a kan cewa aisha humaira mazinaciya ce sai da kuma mai sauraro kasan cewa aisha humaira tana ɗaya daga cikin matan kani waɗanda ake gani suna da kamun kai domin a yanzu haka mafi akasari mutane sun bayyana cewa aisha humaira tana da kamun kai amma a karan farko sai wannan malamin ya fito ya bayyana cewa mazinaciya ce hakan ne ya matukar daurewa mutane kai kamar yadda yanzu haka ya kamata manyan malamai su fito su mai magana a kan lamarin kamar su shek Abdallah gadon Kaya da kuma Spantami da kuma sa Aminu Daurawa kan cewa idan baka kama mutum yana abu bai kamata kai mai gazafi a kai ba sai ka kama shi ido da ido za ka bayyana yanayi. To mai sauraro, mu da yanzu haka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. ka dai kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun mu kai tsaye da zarar mun dora Mun gode.